haka take let's go haka take To jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku cikin wannan bidiyo ko da shike mun dan lokaci zan iya cewa mun kai sati ba mu yi wani bidiyo game da tutorial ba to yau mun zo da wata zazzafa wato yadda za ka duba copyright duba ga yadda mutane suna iya sa wakoki yayi da copyright amma ba sa ganewa to za mu duba yau yadda za ka dubi copyright a cikin wayarka ba ma sai a cikin kwamfuta ba Wai su sun zaci dama sai a cikin kwamfuta ake duba copyright ko kuma idan youtube na aka wato bidiyon ka ya samu copyright to zan iya cewa ku yi hakuri saboda jaruman mako ba mu gama tantance wakoki ba akwai wakoki kaman da shi kun ga sabon sa'a kaman bayan sallan nan to mun samu wakokin kamar ba su kai ba shi yasa to amma Allah yadda tsakanin yau ko kuma gobe jaruman mako za a sake shi muna ba da hakuri bisa ga haka aiki ne mana yau amma komai zai zo karshen Allah yadda to yanzu za mu je ga yadda za mu nemi copyright domin a bidiyoyi na ba copyright bar mu so kolo copyright yanzu za mu je cikin file sai mu nemi wakan da ke da copyright wato bidiyon da ke da copyright sai mu sashi misali a nan sai mu zo kan nan sai mu dinga duba mu dubi bidiyon da za mu sashi muka ga mai copyright yanzu kamar haka wannan video da ganin alama eh, bari mu duba shi ko na baraki nan nan ma za samu eh, copyright da kai idan ya sa amma ba mu tabbatar ba kar mu zo mu sa shi bai zo ya sa ba copyright kai to ga wannan bari mu sa wannan tunda shi ma guntu ne yanzu sai mu je game game da za mu sa za mu yi mark kamar za mu yi idan za kamar za mu yi shi za mu zo kan eh, mu zaɓi yadda za mu shiga to ga mu da youtube sai mu shiga kan youtube bayan mun danna kan youtube zai ɗi mai dinga saboda za mu ce karancin ram na wayan ne ko mun kasa ganewa to yanzu haka ya yi to bayan ya shiga bari mu ɗan jira shi kamar lokaci he ya zama na sai mu rubuta suna ce muna son copyright muna son copyright sai mu danna wato safe ya tafiya kaga yanzu kun ga yadda na sa shi a wannan listed ba wanda zai kani video in ba ne na tura ma wani ah, link ba yanzu za mu je tun da mun gama haka sai mu je cikin a browser da muke da shi duka kowane browser da kake aiki da shi amma ka sani cewa in opera mini ne ban zaci cewa zai yi ba kar ma ka kan wannan opera mini za mu shiga cikin opera mini za mu kan opera wani ba opera mini ba ainihin opera browser Kasan suna da opera browser banda na mini sai mu shiga idan mun shiga cikin opera browser to za mu nema mu yi search na abin studio dot youtube dot com idan muka haka sai mu danna ba mu sa daidai ba masu mana correction na bari yi ma na sani a nan akwai inda muka mistake studio a ne yawa ga sunan studio youtube.com za ka duba ma a description zan sama link din idan kai haka mu yi sare sai mu jira shi ya shigo to zai nema idan kai baka sa channel naka ba zai nema ka sa su eh, email na channel naka ka gane da kuma password wato namban sirri idan kuma daman ka wannan baka da wani matsala to yanzu misali sai mu dan jira shi kamar ya bude domin website din kasa kusan na computer ne aka yi shi dama misali amma to shi yasa ku gan shi yana samun masa ana samun masa yana jimawa domin an yi shi aini daman na computer ne shi yasa ba su yi app na shi ba to misali to yanzu mun yi haka mun gan shi yana na normal haka to yanzu abin da za mu yi ne na gaba za mu ga muna da wayannan wurare kamar su komi da komai eh, wayannan wurin shine inda za mu dubi yawan abin da youtube suke magana wanda shike eh, za ka ga kamar yawancin abin da kamar youtube na yawan magana kamar na magana subscribe da sauransu wannan ya ga kamar yawan subscribe wato wanda ya rage min kenan ya nuna kaman a kamar mita data ne wanda za mu ce kamar mita gudun a za mu ce me za mu faɗa threshold ne suke faɗa da turanci to yanzu mun zo haka za mu zo kan wannan wurin wuri da ganshi kamar alama ta video bari mu yi zoom bari mu yi zoom wannan wuri da ganshi alama ta video nan to shi za mu shiga to yanzu bayan kamar ka shiga wurin video kenan shine ga kaga zai nuna ma copyright din nan. eh ga wani an nuna mana visibility sama waye partially uh, ana partially block bara mu shiga mu gani menene ke tattare da shi da an nuna mana partially block don kar ma ya zai zama mana matsala a cikin channel din domin ya nuna bidiyon akwai matsala a kanta to kun ga ana ya nuna muna da copyright claim ana eh sai dai barin kara koma baya kamar yadda za ka gan shi idan ya shigo maka daman ka zo wannan wuri video zaka ka gan shi wani alama ta video video wato na biyun nan shi zaka shiga to yanzu misali mun ga copyright a nan a kan wannan video Bara mu buɗa shi mun ga copyright a kan video da muka sa to yanzu za mu danna kan copyright ɗin ne za mu danna kalman copyright ɗin to zai nuna mana wani abu sai mu danna rubutu wannan alama ta c details nan idan muka shiga cikin alama ta c details zai nuna mana inda copyright ɗin ya maye kiɗan wannan muri a uh, eh, video kun ga ya mai ya fara an nuna nan daga daga second da ya fara ya fara daga second ɗaya zuwa second ashirin ya nuna kenan copyright din ya miya second sha tara to second sha tara a cikin bidiyon ayan kai lissafi bidiyon second daman sha ishirin ne an ci second sha tara ya bidiyon ya zama second ɗayan an yanke ya zama ba fasali kenan to yanzu za mu ci ga dama giban eh, mazaci cewa um, gashi a za a nuna ma ma mai sunan eh, copyright din owner din wanda yake da wanda ya sa video a copyright kaga an nuna shi an ce belief music wato su ne ah, copyright owners amma ainihin mai wakan za a nuna shi nan ne wani ana nuna nan gashi na tesumole eh, wato naira mali wani dan najeriya wanda mazanin lagos nan to shine yake da shi sai ana aka ce mana muna da warning ana in ka in ka samu kunjimar to ka gani ana nuna mana not affected ana affected wato not affected din da affected na channel namu da irin wannan abun inda a ce na ya nuna mana ya affect na channel namu da idan an same shi guda uku youtube za su goge channel namu ba za mu kara sa video email da muka yi channel din ba ba za mu kara iya yin channel da shi ba amma kan ga ya nuna mana no affected za ka ce the content id claim on your video doesn't affect your channel this not a copyright uh, ba karasa ba don rubutun zai zama dogo ne da a wannan ok sai suka ce this this not a copyright strike sai copyright strike ne idan ka samu shi na iya gogewa shi na ka ce gashi nan kasashen da bidiyon ba za su nuna wurin ba kaga yanzu ana ce na ce this table show your video visibility started in terror where you have the largest audience shi na ce wa'annan kasashen da za su nuna kenan kaga liberia libya dai vidiyon zai nuna an kuma su libya in na saki vidiyon za ku iya gani nigeria za ku iya ku gani cote d'ivoire za ku iya ku gani algeria ma za ku iya ku gani sannan 'yan niger za su iya su ga vidiyon amma sauran kasashe babu wanda zai iya gani video saboda an samu partially blocked wato vidiyon mutane da sun sa uh, irin vidiyon wato irin wannan vidiyon mutane da sun yi amfani da shi na ma duba nan ma yanzu ya nuna mu masoya na yawanci daga kasan libya ne domin kashi saba'in da uku yan ah, libya ne da sannan nigeria kashi saba'in da kashi sha bakwai sannan cote d'ivoire ina da kashi ɗaya da ɗigo hudu da kuma algeria ina da ɗaya da ɗigo ɗaya sai kuma niger ina da ɗaya a wurin wanda ya tashi ya cika da eh, eh, samu masoya dan da yawa kenan a cikin kasan wanda suke zama a kasan libya idan za mu goge bidiyon za mu je kan za mu shiga cikin youtube na mu youtube studio a youtube studio app na ina tabbacin kana da wannan app din a matsayin ka dama na youtube duk ya youtuber ya kamata ka zama kana da shi sai mu shiga ciki idan muka shiga cikin app din za mu dan kamar dauki kamar a little time za mu gana nan muna da komi da komi da muke da shi na bidiyoyinmu kamar kun gani bidiyon jamilu kaka da sauransu auren soyayya kenan to yanzu bayan haka za mu gana nan muna da muna son copyright din sai mu shige shi bayan mun shiga muna son copyright din za mu gana nan muna da wannan alama ta pencil sai mu shiga cikin alama ta pencil idan muka shiga cikin alama ta pencil za ka gani a nan muna da advanced setting idan a cikin advanced setting za mu shige kenan wannan advanced setting idan mun shiga cikin advanced setting za mu ga muna da delete from youtube idan muka danna shi haka za ka ga zai nuna mana ok idan muka danna are you sure you like to delete this video wato tambayan ga nasu in ka ce e shikenan video ka za ta goyi yanzu haka kun gan shi bidiyon ya ware ba mu da copyright kuma a kan channel din to shikenan haka ne ake yi a gane wani video ne da copyright da kwamfuta ne da za mu nuna yadda za ka iya ka yanka to idan video nan ya karshe ga kuma ka ji daɗi ka danna like kai comment domin yin hakan zai kara ma bidiyon mu a kima da kuma a youtube za su ɗaukaka bidiyon domin youtube suna son bidiyon da ya samu comment da like sannan har ma da shi domin za su san cewa bidiyon yana da daɗi kuma mutane na amfana da shi to za su yi taimako domin su nuna mu wa'yansu sannan ka sani cewa idan baka danna subscribe baka danna subscribe kuma muna shirye-shirye da dama akan channel din nan wadda za su sa channel din mu mutane su karu bisa ga izinin Allah mun gode